yau laraba bakwai ga watan ramadan hijira manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da tara daidai da ishirin da uku ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan shine kasan na casa'in da biyar daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a ka'idar shi'a al-isna a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali ash-shasari Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi a yau za mu tashi tambaya ta 27 hal yujadu fi mazhab ash-shi'i tanaqudatun wa ikhtilafatin fi jarhi ba'd riwatihim wa ta'dilihi shin wai a cikin wannan ɗarkaniya na 'yan shi'a mai sunan manhaji wai suna da tukka da warwara a cikinsu don gane da wani daga cikin malamansu ya ce wane mai riwaya ba mutumin kirki ba ne wani kuma ya ce mutumin kirki ne mun gano wannan da kyau ku suna da wannan ba ba abin da yake faruwa a cikin malaman jarhuwar ta'adil na malaman ahalus sunna ya zama jarhu gairu mufassir ba akwai jar gairu mufassir wannan ba daukan shi kawai wani zai ce maka wani macuci ne a haida me macuci yanzu kai ne abin zargi ko wani bai da gaskiya ko wani mugu ne ko wani kaza ne wannan jarhu gairu mufassir ba sarban shi amma idza kana jarhu mufassiran in ka fassara illan sai a tambaye ka aina dalil sai ka kawo dalili wannan fa a duniyar riwaya kenan amma a duniyar mu'amala na yau da kullum idan ka ce wani ɗan iska ne ko wani mutumin banza ne wannan jarhu ne karɓaɓɓe amma a kanka kai da ka faɗa ka fasiki yanzu sai an tsaye da wannan mutumin gata gashi a tuhume shi in ya karɓa ya yi to shi ke kenan ka kubuta in ku a bayan idan shi ke ta yi ko to sunanka fasiki ɗan iska har yau kai ba mutumin kirki ba ne kisa na dade yana gaya mu ustazi waɗannan abubuwan sun ƙi ji sau da har yau ba su fahimci ma'anan in ja akun fasikun bi na ba'in fata bayyano ba kuma sau da dama suna shiga cikin harka ne kamar yadda muka yi a jiya. in waɗannan auren fa ba su san su ba ba su san me aka faɗi game da su ba ba su bincike ba ba su komi ba mafi yawancin su san da za su karantar sannan suke nazari ana fafi gora ranar tafiya ne kaji ana ban malami ana ce kai a in zai karantar bai da sukuni ai ba malami wani wannan sunan shi dan kwana-kwana ai ba malami malami ko shine wanda in zai kato kawai broshin zai saboda me dama ya shirya abin shi tintini yanzu duk kudin da dangwata zai kashe yanzu ya neme su duk mutumin da ya ce waya ranar ne zai fita neman kudi wai ranar ne za a zo a yi cefa a gida na rantse da Allah sai an makara wajen girki haka ne to a karatu yake ba a yin shi ran da za a yi shi in ko ran da za ka yi shi ka yi shi ko to sai ya kunna ka shi sa ku kula da waɗannan abubuwan ba irin wancan ba ne yanzu ƙarshen ta in gaji gaya ma ɗan shi a wannan sai zo maka da mizanin da fi na ƙadar rijal cewa ga malam wani ya ce kaza wani kuma ya ce kaza sai ka ce a ah, aika wannan ya yi jarhu gairu mafassar ne da aka bincika sai a gane a'a wannan maganan wasu makiya ne suka yi ta ga yadda take shi sa ta ƙa'idar mu'amala idan malamin nan bai shiri da ni mun samu saɓani duk fa abin da zan faɗi yanzu akan shi ba gaskiya bane duk abin da zai faɗi a kaina ba gaskiya bane ne da zai yiwu son zuciya ta jashi ya koma yana faɗin maganganun batanci a kaina don ya kawo da damuwan da ke ran shi yanzu ana son a tabbatar da gaskiya sai a kira shi a kira ni sai a haɗa mu sace magana da ka gaya mana ran nan maimaita kar ku maimaita ku ce ya ce ku ce ya me ya maimaita in ga ce maimaita ka ja ce to kai wa na faɗi a to ka san magana ce ta mai zana karo jama kuna gano wannan da kyau ku ya kyautu mutane su san me suke yi an taba mana irin wannan duk ga su idris nan na aka kira mu a daidai na aka yi nukuri aka zauna wai wane ya ce ka ce mai kaza na ce ni na ce shi aka yi wai na zama sai aka ce wai faɗa abin da kake ce mashi na ce to ah, ba shi ka ƙara ba ba gashi ba ba zai faɗa ba sai aka kalli wani dattijo daga cikin dattawa to wai wala faɗa abin da ya ce ah, ba kai kawo labarin ba kuma zai kuma fasin fasin na magana yace kun shiga uku har abada wannan maganan ba zan ƙara barin na dinga ba da labari kenan na ce kaga kai mutane ba su barka zauna lafiya ba duk wanda ya ce maka na ce riƙe shi ka kira na a waya ka ce in zo ko ina kake zan ji sai ce wushi ba zai iya haka ba ya ce ba ka zauna lafiya ba ina wani aikin ce ka ku bata min lokaci ne tashi ne tafiya na saboda maganar banza ne illa iyaka iyakan magan da za su iya kenan don bai sai kama da kokowa ba don yana kama da kokowa zai kwana bakwai baya gida Allah maɗauke sarki ya samu dace, to kunjiyar da abin yake a ƙa'idan rayuwa ne da kullum ɗan adam ma'asum ne an kare mai mutuncin shi amma ƙa'idan jarhu wa ta'adil kana faɗin magana sunanka mutaham wallahi gaskiyan ga ta kwace ka amma a zamantakewa ne da kullum ba wanda ya sefar ƙarya a kanka yana faɗi ka fito fili ka ce wani makaryaci ne a ce a'a wani hankatse ɗan ka za ka ce shi ɗan nake nufi in yaji zafi ku haɗu a yi gaba da gaba kuma kar a ce a keɓe a tabi can wani ƙauye a yi a a yi a gaban jama'a wakilin linnata hal'antun mujtami'un a tara su allah madaukin sarki shirya da mu to shi sai mala yake cewa na'am ha'yan shiya suna da wannan mana ƙalar kashani kashani ya ce fa'in na fi wata adili wa shara'itihi ma ikhtilafat ya ce gaskiya a cikin ilimin jarhi wata nasu na 'yan shi'a da sharaɗan wannan ilimin akwai saɓani wata naƙuba da kuma tifka da warwara wasu ba hat la ya kadu tartafi ubi ma ta tsuma inna ilaihin nufus ya ce akwai abubuwa na shibohi da yawa cikin maganganun da malaman suka faɗi wanda zuciyar mai ilimi ba zai natsu da shi ba kama la ya fa alal biha duk wanda ya kware a cikin ilimin jarhi wa ta'adil na shi'a to kawai zai gane wannan don Allah babban malamin su ne da ke faɗin wannan a cikin ilimin jarhi wa ta'adil na ahlus sunna wallahi ba wannan ko kwaya daya duk abin da aka kawo ba a taba ba jarraha mutum wai kuma ce gobe mutumin kirki ne ba a taba yi ba ce mutumin kirki ne ba mutum banza ba a taba yi ba idan kaga an ce wani ya ce hadisi ne da isi wani ya zo ce hadisi ne sahihi wannan da ya sa ko ya za a fashi fai kuskure a wata ka'ida ana zuwa ka fitar da ka'idan tsaf sai ga shi mai magana ne ya sauka amma ga yadda asalin abin yake amma su a asalin abin ne ke da matsalarsu asalin ne ke da matsala an gani to waɗanda ne za ce maka malami amma dai karka manta a baya ba su da ilimin cewa suke gudun su kan ahalus sunna ne sa suka kirkira to kuma da suka kirkira da yake kere ne ba tsarawa aka yi ba to sai suka su rika samun karo a cikin su hadin baki ne an bayyanta Allah madaukakin sarki ya samu dace akwai lokacin da irin wannan haɗin baki ya haɗa mu zami magana da wasu sun je sun haɗo bakin to sai zamanto sun kasa fahimta abin da bahaushe yake cewa in baki ya san abin da zai faɗa shi bai sa abin da za a faɗa mai ba sun je sun gama tsara in ya zo mu ce kaza mu ce kaza mu ce kaza mu ce kaza ana zuwa suka faɗi maganin su wakilin su yi maganin sun ce a ah, to ai matsalan nan kaza ce sai wani ce ai kaza sai wance sai kuma su kuma fara tsakanin su saboda ita wannan magana da zan faɗa ba tsara ta cikin ajanda ba <laughs> ba ta cikin ajanda da zuwa suka yi ba su tsara ba mai yiwa wanda ba a yi da shi ba ya yi mai yi shuru sai ga shi ana ta tabar za kai ga ce wani abu mana ni wallahi ba zan ƙara cewa komi ban ci a'a da mai ba a shirya abu da cuwa cuwa da sunan addini ko ilimi wanda za ta tashi yanzu ga ganin shi'a ta tashi malamin ka kasha ni ya faɗi wannan cikin wasa'ili shi'a jirgin na 20 shafi na 243 khatimatul kitab al-fa'ida at-tasi'a nan ne ko na lamba na biyu ne ko a kitabul wafi ya faɗi juz'in farko shafi na 25 al-muqaddimatu ath-thaniya fi at-tawqif li kamar abun arziki kun gano ga magana tiriyin tiriyin kamar ta kwarai to anan ne faɗi wancan bom ɗin ya saka musu gaba ɗaya wa min amsalati ala zalika ba da ce misali akan wannan muhaddisihim akwai malamin hadisin su shahararri mai zarara ibn a'ayun zararatu ya yace sahiba immatihi salasa shi almajiri ne na manyan limamansu guda uku al'imam al-bakir al'imam al-sadiq al'imam al-kazim a a hannunsu farawa shehun al-kashi babban malamin 'yan shi'a na jarhu wa al'imam al-kashi ya ruweto an abi abdullah rahimahullah annahu qala zuraratu sharrun min al wan nasara ya ce zurara ya fi yahudu da nasara sharri wa ƙala ce inna allaha salisu salasa domin ya ce wa man ƙala inna allaha salisu salasa da ma duk wanda ya ce allah uku ne to zurara ya fi shi alheri warwar kashi nafsuhu shi dai kashin kaji maganin da ya faɗi ko sai kuma ya roto anna aba Abdullahi ƙala kuma abu Abdullahi ya ce shi dai ko ya ce ya zurara in Makafi fi a sami a janna janna bigayar alif ƙultu na'am ya kaga sunanka yana daga cikin maɗaukakan sunan 'yan aljanna ba tare da alifin ba ƙultu na'am ju'iltu fadak ismi abdurrabbihi walakin luƙibtu bi zurara ya ce sunana abdurrabbihi sai dai kawai ana man laƙabi da zurara ne can an ce sharrin shi ya fi na yahudu da nasara da wanda ya ce ɗayan Allah uku ne ko mutum ɗaya ya komo ya ce sunan shi ba yana ina yana gidan aljanna ba fa wai a ce wai wani ne daga cin yan shiya yana can gefe ya magana sai wani can yi ba a mutum ɗaya ne kuma a littafi ɗaya kuma ya ce daga mutum ɗaya ya ruwaito ko maganganu masu saɓani da karo da juna haka yake a cikin littafin shi a gaba ɗaya to waɗannan ‘yan ɗirkaniyan ne za ka yi addini tare da su Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum